sha daya da wata ramadan sana sha ramadan a wannan shekara ta rikin da dubu da arba'in da hudu bayan a cikin hijirar da yi alaihi wasallam daga makar zuwa madina da ke daidai da sha uku ga watan hudu da ta dubu da ishirin da biyu a wannan majalisi na guda cewa alƙur'ani mai girma a biya mun tsaya ƙarshen aya ta 63 a cikin wannan sura ya albarka ko da ali yau insha Allah mu samu tashi kan aya ta 64 insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يكفر بعدنا بعدا أربابا من دون الله فإن Allah ta'ala yake cewa Allah ta'ala yake cewa qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum wace ya ku ma'abuta littafi ku taho zuwa ga wata kalma mu hadu zuwa ga wata kalma wacce take daidai tsakaninmu da mu da ku daidai wa daida Allah na abu da illa illallah san mu bauta ma kowa sai Allah wala nushrika bihi shai'a kada mu haɗa Allah da wani abu a cikin bauta wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min kuma kada sashen mu ya tashi a matsayin iyayen gidi kuma bayan Allah in tawallaw fa qulu ashhadu bi anna muslimun in ma kun tuye baya ku an ka wannan kira ba to ku ce kun shaida da mu musulmi ne kuma bana na akan musulunci Allah ta'ala ya tuye akalar magana zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma gaya salon da zai yi amfani da shi wajen kiran ahalin kitab da wanda ba su ba game da malamin suka ce ta ayat ta kunshi ahalin ta hada da ahalin kitabi wanda su ne aka nassanta a ayat da ma duk wanda yake gudana magudana ta su ta rayuwa a bisa wani tsarin da ba na Allah ba Allah ta'ala ya umarta Annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ya ya kira su mu zo duka mu rike wani abu guda wanda idan mun rike za mu zama daidai wa daida ba za mu zama samu sabani tsakanin mu ba mu zo zuwa ga wata kalma ita kalmar ita ce ta mu bauta wa Allah shi kadai kada mu hada shi da wani abin bauta a cikin ayyuka na bauta da muke aikatawa idan muka tsaya akan wannan duka za mu haɗu a nan kowa daga ina mutum ya taho zai zama an samu daidaito an tsaya wuri guda ba a samu rabuwar kawuna ba wannan ya tsaya wannan tsarin wannan ya tsaya wannan tsarin ita wannan kalma kalma ce bayin na wa bayyana ta adalci tsakanin mu da ku wanda adalci ya sanya ta kawo da ya tsakanin mu da ku ta yadda kowa zai samu nutsuwa da abin da aka tsaya a kan shi domin shi kira zuwa ga bauta wa Allah shi kadai ko kuma haduwa akan kowa ya bauta wa Allah shi kadai kada a samu abokin tarayya kusan abu ne da dama kowa ya yi alkawalin zai da haka kira a zo a haɗu a kan wannan kira ne a haɗuwa a kan abin da ba za mu saba ba a kai tun da dama kowa ya yi ma Allah alkawalin cewa in ya zo duniya aikin da zai yi shi ne bauta wa Allah subhanahu da haka ku zo mu taho mu haɗu zuwa ga wata kalma ita wannan kalmar shine Allah na abu da illallah wala nushrika bihi shay'a shay'a nan wurin duka ya kunshi barin duk wani abin da wani yake bauta mawa wanda ba Allah ba ko ma mai mutum ya rika a matsayin abin bauta yake bauta mishi a jefar da shi a babbauta mashi sawa'un mutum ne sawa'un gungi ne wuri ne wuta ce rana ce tauraro ne itti ne duk abin da mutum ke bauta mawa ya bar shi kai ya bauta mashi mu haɗu gaba ɗaya a kan kaɗai da Allah subhanahu wa ta'ala da bauta da kaga shi idan an yi wannan abin da zai sa a daidaita shine idan mun dauki ayatul kitabi yahudawa da nasara cikin waɗanda aka ba wa littafi za mu ga kiran su zuwa ga hadu akan wannan kalmar kira dai zuwa ga maida su akan asalin abin da su ma suke kai shi domin shi ne abin da annabi musa ya kira yahudawa kai shi ne abin da annabi isa ya kirawo nasara zuwa gare shi da haka ga su a zo a haɗu akan wannan abin kira ne zuwa ga haduwa akan abin da dama kowa shi ne saban da annabin da yake tutiyar shi ya mai kuma a hannun kitabi da ake kiran su da shi kowa a littafin shi abin da aka kira shi zuwa gare shi kenan da aka ga yin wannan don ya wuce a ce na kira ka zuwa ga nawa ko ka kira ni zuwa ga yin naka abin da aka kira su zuwa gare shi abu ne wanda kowa dama littafin da Allah ya aiko mai da shi abin da ya kira shi zuwa gare shi kenan kaga da wuce kawai a mai da kowa ya koma zuwa ga riko da asalin shi ba wanda ya fito wannan asalin a da ya kama wani abin da ba wani ba tunda Allah ta'ala ya ga mana wannan shi ne sakon duka annabawa to kaga kowa ma da ke da awar jinuwa zuwa ga wani annabi in an kira shi zuwa ga wannan kalmar zai zama an mai kira shi ne a mai da shi zuwa ga da'awar annabin da yake jingina kai ne gare shi Allah ta'ala yana ga annabi sallallahu alaihi wasallam ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu annahu la ilaha illa ana fa'budu Allah sai ba mu aiko wani manzo kafin kai ba ya kai annabi sallallahu alaihi wa sallama fa sai mun yi mun yi wahayi ga wannan annabi cewa babu wani abin bauta da yake da abu da bai ce shi Allah din Allah ce sai dan haka ku kadai ta ni idan za ku bauta mana ni kadai kada ku da wani abin bauta da ba wannan ba haka suratul nahl Allah ta'ala ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa sallu hakika mu aika manzo a cikin kowace al'umma muka ce mata muka aika kowace manzo zuwa ga kowace al'umma sakon manzon shine ku bauta wa Allah ku nisanci dawo dawo shine ne wani abin da za a rika ya zama ya ba da umarni ya ce ga yadda za a yi duk dawo ne wannan Allah ta'ala ya kira ya yi kuma da shi cewa su kira mutane zuwa ga wata Allah shi kadai kada a haɗa shi da duk wani abin bauta wanda ba Allah subhanahu wa ta'ala ba sannan Allah ce wala yattakhidha ba'duna baban arbaban min dunillah kada sashen mu ya riki sashi a matsayin alloli a matsayin iyayen gizi kuma bayan Allah a nan wurin malamai suka ce abin da Allah ta'ala yake nufi shine mana kada sashen mu ya riki sashi a matsayin mai bashi doka ya alsa ya hukuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala domin ita ah, rububiyya da Allah yake magana ba wai kawai ana nufin cewa sai idan mutum ya dauka wani shi ya halice shi zai azurta da shi zai kaza ba a'a dokar da Allah yake badawa ta abu kaza halal ne ko abu kaza haramun ne mutum ya zama zai bar Allah subhanahu wata'ala ya zama zai aishi wannan dokar wurin wani wani zai iya halitta masa abin da Allah ya haruta wani zai iya haramta masa abinda Allah ya halatta kuma ya yadda ya zama rabu a wurin shi ya zama abin bauta a wurin shi ya zama ubangiji a wurin shi Allah ta'ala ya yana maganar a eh, nasara ta al-kitabi yace ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih hamna maryam sun riki malaman su sun riki masu ibadatu da malaman su a matsayin alloli a matsayin iyayen gidi kuma bayan Allah haka sun rike almasihu dan maryam a matsayin abin bauta abi ibn hadi ne bai lokacin da zo da annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya saka da wannan ayar sai ce ya rasulullah ai mu ba mu ta musu muke ba kaza Allah sun ce maka ba suna alisa muku haram su yadda ba yace suna yi ba suna Haram haramta muku halal kuma ku yadda ba yace suna yace fa tilka ibadatu yace ai kace bautar da Allah sai idan kazo abarahum wa rubanahum arbabun min dunillah ita ce bautar zaka nan wala yattakhadha na ba'dan arbaban min dunillah ma'ana sashen mu kare ya riki sashi kada wani ya riki wani abin halitta dan uwan shi a matsayin mai bashi dokar da ta saba wa dokar Allah kuma ya yarda ta a matsayin doka Ya yace abu ta yi kai halal ne kuma ya yarda ya ko abu kaza a ne sai kai kada kai bashi kuma ya arza a matsayin doka kuma ya sha bamban dan Allah bai haramta masa wannan abun ba ko bai halatta masa wannan ba to sai duk mutum ya rike wani masa wannan to ya mai da shi matsayin rabu a wuri shi haka Allah ya ce kada sashen mu rike sashi a matsayin iyayen gidi kuma bayan Allah fa in tawallu idan kun duye bayan kun yarda ku an shi wannan kiran da Allah subhanahu wata'ala ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ƙulu bi allah muslimun to ku da cewa ku yadda ko ku ce kun shaida mu musulmi wannan ayar malaman tafiye suna da bambanin guda biyu kan lokacin saukar wannan ayar ibn Saad, a cikin tafi sanar kira yana cewa wannan ayar ko kuma wannan ayar tun daga aya ta farko a suratu ali imran har zuwa aya ta 80 da wani abu yace dukkan su suna magana ne akan nasara lissafi dukkan su game da su suke magana to a ayar kuma za mu ga cewa ayar a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai aikawa manyan dauloli da ke da kwai a duniya takarda ta sabon kiran zuwa ga musulunci Nabi sallallahu alaihi wasallama ya aika wasu takardun sauke da wannan aya a cikinta wa qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah tawallaw fa qulu shahadu bi anna muslimun sannan kamar da muka yi magana jiya su waɗannan mutanen daga garin Najran a ƙarshe sun bada sun sai bari su bada kudi kamar haraji da za su biya kamar jiriya ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan saukar ayar mubahala da sauka sai suka ce duk abin da kake so mu bada don a yi a tsaye da maganar nan wurin za mu bada magana ta tsaya daga nan mu tashi mu tafi ayar jijiya kuma ba ta sauka ba sai bayan fatu makka ta sauka ne bayan fatu makka nasara najiran sun zo ne kafin hudaybiya takardun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika kuma ya aika su ne kafin nan sannan ita a takardar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wa haka misali takardar ta aika wa rabbi aru a cikin ta manzo Allah ya karanta wata aya min bayan bismillah بن محمد بن عبد الله كو من محمد رسول الله إله ربي عظيم الروم السلام عليكم السلام على من اتبع الهدى قل سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك برعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين وإلا فعليك اسم الأنسيين سنة السلسلة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنه مسلمون wannan shi ne sabon da manzo Allah ya aika wa Iran kuma gashi a cikin sabon akwai ta wannan aya ta ta kiran su zuwa ga bautawa Allah shi kaje da kun bari da wani abin bauta da ake bauta ma wanda ba Allah ba sannan a sadda manzo Allah ya aika wa da wannan takardar kaga shi hirabun ya nemi mutanen makka da ke da kai a lokacin arun akwai da akwai mutanen da suka zo a garin ya neme su na yana so ya tattaura da su game da gaskiyar manzancin manzan Allah sallallahu alaihi a lokacin su abu su sun je da kasuwancin su an zo musu da an zo da su wuri wanda ra abu su biyan ya raka ne dinga yi tambayoyi game da manzan Allah da mabiyansa da yawa nau'in mutanen da ke yin shi da yawan mabiyarsa da halayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har a cikin yake tambaya ya taba yaudara ya ce to da dai bai taba yi amma yanzu mun yi wata ne ya shi ba mu sani ba zai saba ko ba zai saba zai tuka ko ba zai tuka ba kaga duk wannan ta faru kafin farko maka ne domin abu su ana yin fito maka yin musulma to wannan ya sa ba da kake tattauna to ita wannan ayar shin tana cikin ayoyin tamanin da wani abu da ibn saka ya faɗa cewa dukkaninsu sun sauka ne game da ayarin maganar wancan mutanen na na fara da zira ko ko ba su bane ba idan tana to ai babu wannan aya ba ne magana jibiya da waɗancan mutanen suka biya ba yadda ta wasu malamai na ganin ba jibiya ba ce suka biya ko kuma sun biya a sanda babu hukuncin jibiyar sai dai sanda Allah ya saukar da hukuncin jibiyar sai zama abin da ayat sai magana a kai ya yi daidai da abin da suka bada lokacin da suka bada ba nan wurin an saka malamin suke bada su ce na ko zai wa a ce wannan ayat ce ta sauka zai iya yiwuwa a ce ayat ta sauka karan farko kafin hudaybiya sanda su mutanen garin na jama'a sun suka karo na biyu kuma ta ƙara saukawa bayan fasu makka zai iya yiwuwa wannan ko kuma zai iya yiwa farkon wannan surar ya sauka ne game da wancan ayar har zuwa wannan ayar amma ita wannan ayar ta sauka kafin zuwan mutanen garin da jawar ita dama ta sauka da haka ko da suka zo ayar ta sauka sai dai ayin da suke bayanta su kuma ba sauka ba sai bayan an saukar da wannan ayar za ka kenan ta riga ayin da suke bayanta sauka su kuma sun biyu bayanta illa iyaka sun sauka daga baya wanda bayan sun sauka daga baya suke magana a kan abin da shafi wannan mutanen da suka zo shi sa a wancan lokacin manzo Allah ya rubuta wannan takardun zuwa ga wadannan mutanen ba magana ibn ishaq suka ce ta cewa ayar har zuwa aya 80 da wani abu duka suka kai da su ne ce magana cikin wata ba lallai ne zama an kiyayo abin da ya faɗa din ya zama kiyayayen abu wanda zai zama daidai ba zai iya ko kuma ya zama su kuma ayarin da jiran ɗin kansu sun zo ne kafin hudaybiya sun ba da wata game da magana ta abin da suka ba da na aisulhu ne ba sai an yi mu ba kamar yadda suka nema sai ya zama an yi daidai ta da ayar da sauko da magana su biya ta sauka sai ya zama ta yi magana a kan ah, daidai wasu malaman suka ce zai iya yiwuwa sadda manzo Allah yake a rubuta wa nazar ta kashar ya rubuta kulli ya ahli kitabi zuwa karshe ba a matsayin aya sannan ba ta sauka a matsayin aya ya rubuta ta a matsayin sako na mai wa'azi wanda yake kira daga baya Allah ta'ala ya saukar da ita a matsayin aya da kuma wannan irin wannan munasaborin sun faru ba ga wannan aya kawai ba sali fadin Allah ta'ala a tsarar ko wai sallama kunna an yubdi lahu azwajan khairan min kunna zuwa karshe a ga Umar bin Khattab Allah ya kara maka yadda shi ya fara fadin da ba a matsayin aya ba a kan da yake gaira yau matan manzo Allah kashe ni sai gashi Allah ya saukar da ayar daidai da abin da Umar ya haka kuma a wa ma Muhammadu la rasulu kan khalat min da ya rusul kafin saukata a matsayin aya Musa ibn Umayr Allah ya kara masa yadda shi ya fara fadin lafzan harufan da lafzan da cikinta a filin yakin Uhud a lokacin da aka fara bada labarin cewa a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai faɗi wannan sannan daga baya Allah ta'ala sun saukar da ita a matsayin aya haka akwai wasu ayoyin da sun sauka ko kuma an fara an samu Allah ta'ala ya fada da tunanin wasu sun faɗi lafuzan ayar ko kalmomin da cikin ayar ba a matsayin aya ba daga baya Allah ta'ala ya saukar da su a matsayin aya da haka suka ce ita ma wannan ayar ta kuliya ahalar kitabi a sanda manzo Allah ya aika da ita ga hirarfin da abincin takarda da ya rubuta masa ba ta sauka a matsayin aya ba daga baya allah ta'ala ya sauka da ita aya sai ta zama ta yi daidai da abin da aka rubuta din sai zama lafazin ya yi daidai da abin da da da abin da aka aya ta sauka da shi zama daidai da abin da aka rubuta idan kuma gadi bi hauka ruwa faɗa na umar ban da alkur'ani ne girma za ka wannan yana da yawa bar abin shafi rukun mukamu ibrahim a matsayin wurin sallah kaga umar ne ya fara tayar rasu da Allah da ta kafa min mukamu ibrahim musalla da Allah ce wata ta min mukamu ibrahim musalla Wannan shi ya fara fadin game da usara badar fursunonin yaki da aka ma a badar kuma ya gwada bai dace a sake su ba sai an sassa an raunana su a kasa فقبل أن أتوك كما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عليم حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم بما أخذتم به عظام عظيم فهذا أكون إيرم ولا لنسمع أيضا القرآن وصل أسجا كابوس وكام آية أم فارفة سنة ذاك وصف شيء za su iya yiwuwa wannan ayar a rubuta ta daga shirafin ba ga kafin da sauka a aya sannan daga baya allah ta'ala ya sauka ta dace da abin da aka rubuta wa shirafin a cikin sakon da manzo allah sallallahu alaihi da ya ko ma dai menene sakon da ake ciki magana ko yawa ya ake da wurin saukatan duk da sabanin malaman da za mu iska sakon da ake ciki magana ta abu da Shi shine cewa a dawo an ta zuwa ga wannan kuma ayar tana tabbatar da cewa al'umma ba za ta taɓa haɗuwa akan wani abu in ba akan tauhidi tauhidi shine kadai abin da zai iya haɗa kan al'umma wuri guda duk wani tsari da zai zo na kai kana addinin ka ni ina nawa to kuma rayuwar ma sai dai kowa ya tashi ba za ta haɗu ba haɗuwa akan tauhidi shine kadai abin da ke haɗa kan al'umma ba da Allah ta wa asimu bi abdullahi jami'an kaga sai ce bihabbillahi bihabbillahi ake haduwa haka in ba haduwa aka bisa hanyar Allah ba to duk wata haduwa ana da iya zaunawa a sha shayi a hira a sha lemu a tashi eh? amma kowa ya san da inda ya nufa kawuna su haɗu kawuna na haɗuwa wuri guda ne idan an haɗu akan bauta wa Allah shi amma duk wani magana kai ka sassauta ra'ayinka da addinin ka shi wa ya sassauto da nashi a zuwa haɗu tsakiya to kun haɗa a banza kuma za ku rabu a banza saboda ba za a taɓa haɗuwar ba domin duk wanda ne wai abin da ake nufi kawai kai ka yadda abin da yake yi addini ne da ka ba magana ka tunci shi shi ma ya yadda abin da kake yi addini ne da haka bari su tunci ka ba idan musulmi ya yadda wannan ai ba wanda ya ka kai shi kawai musulmi saboda kai dama kake da addini shi ba addini yake yi ba kai ka ban naka ka yadda ka ɗauki nashi a matsayin addini yayi nashi a matsayin addini kai ma kai nashi a matsayin addini ka kalli nashi a matsayin addini sai ka kawo laka kanka shi in ya dauki naka addini dama nashi a banza yake shirme ne shirme ne dama da haka ko dai ka rike addinin ka ka yi daraja a cikin shi amma in magana haduwa ce ko ana iya haduwa a zauna a hira ba kuna fata amma magana zuka ta su haɗu wannan ba zai taɓa yiwa ba haduwa ka akan bauta wa Allah wal mai shi sa Allah ya kira ta ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum domin da wannan ne kadai za a haɗu kai ka aje abin da zuciya ka take so ne aje wanda za su ke so duka mu haɗa akan abin da Allah ke so don muka haɗa akan abin da Allah ke so ai kaga ba za ka ji a ranka cewa ni kake yi wa alfarma ba ni ma ba zan ji a raina cewa kai kake yi wa alfarma ba a'a kowa zai taho ne yana jin cewa abin da Allah yake so yake kowa sai ya rike lafiya amma ni ne lake wa dunar da ne ko ne nun to wannan muna sai banza ne kawai da muna hulki zai su cikin musulunci kowa ya addinin shi in ba za a haɗu ba to kowa ya addinin shi in za a haɗu a haɗa a bauta wa Allah shi kare ita ce haɗu wanda idan aka haɗu ba za a samu da kuma kawai ai me ya sanya za a ga waɗanda ba musulmin ba ma ai kawunan sun ba a daske musulma kenan idan musulunci ya sa aka rabu su suna addini daban kai kana musulunci ya sa aka rabu su su fara haɗuwa mana in sun haɗu tsakanin to ya gwada kai ma an kaje kuna yaduwa yadda sai ka sa haduwa akan addini ɗaya da suke kai wanda ba na musulunci ba to ya gwada ko musulunci ka sauka ka wulakanta addinin ka ba za ku haɗu Allah ta ka mun jami'an wa qulubuhum shatta tsammanin su suke kansu da haɗe ka tare su amma zuba sun da su amma suna da common enemy makiyin su ɗaya ne to a wurin yaƙi da abokin gaba haɗuwa suke saboda mai saboda dukkanin su makiyin su shine addinin musulunci musulmi ne mace sai na kawo za su fada da shi to sai su hadu a kan wannan amma in aka gama wannan sau kuma tsakanin su ma ba wai kaunar juna suke ba da juna kawai suna haɗuwa ne saboda addinin su guda ɗaya ne ke sa ba shi sani a saboda mace su guda ɗaya ne amma ba wai dan ai dukkanin su kowa bai da addinin kowa ba yahuda ba sai da nasara ba nasara ma ba sai da yahudawa ba ba ga tun da su yasu ba sai da juna ba yaushe kai musulmi ne tunanin cewa idan ka kaskanto da dokokin addini ka wulakanta kanka za su yi da kai Allah ta wala tabba anka yahudu wala nasara hatta tattabi a millatu yahudawa da nasara har abada ba za su taɓa yarda da kai ba sai ka bi addini shine kadai abin da za su yarda da kai zaga in so kake ku haɗu ku daidai za a zama ɗaya suna kirismeti mu je mu taya su muna zalla su zo su taya mu ko ka ba addinin ka kawai shi ne kada abin da zai hada amma idan ba wannan ba babu abin da zai iya hada babu abin da zai iya hada mun ba wannan za ga wai yanzu an samu ci gaba a lokutan bukukuwa na addini na musulmi na wanda ba musulmi ba wai daga musulmi yana taya shi murna han ba yana kai mai gudunmuwa wai dan ya gwada shi sakare ne mai sassauƙa ra'ayin addini ne kaga sakare ke ne domin kace kai mai sassauƙa ra'ayin addini ne mutum ya zama sakarar cikin addini wai ya je to ya tsaya ce murna don wannan saboda wai mu ma da muna azumi ya zo mai shan ruwa ko da ana sallah ya zo mai sallah shi kuma ai ya yadda mu musulmi ne da Allah yanzu kahiri da yayi da kai musulmi ne me bambancin yadda da yayi da kai a matsayin musulmi aka mai da kai ma kai da shi kahiri ne ko ko ina ne kai musulmi ne ha ya yarda da kai musulmi ne kamar yadda kai ma musulmi kai da shi ne haka ta ta'aba ba wai yana ne kai mutum a azumi bane a kai musulmi ne aka ke da'awa kuma ya yadda musulmi ne amma wanda bai yadda da kai ba kamar yadda kai ma kai da shi gahiri ne amma baka yarda da shi a matsayin kafirin ba kana kawai kana ya kaya da shi gahiri ne ka san ba mutum ne ne ba ya kasa ke nan amma ka kaskantar da addinin ka wulakanta kanka mu ma mu rubuce musu don su zo mu don a samu haɗin kai a ba haɗin kai a da haɗa tsuwawu a zauna wuri guda a gama kowa a tashi kama kamar shi kuma a ba magana haɗin kai kai ba zai taɓa haɗa wani wani tsarin kai ba zai taɓa abin da ke haɗa kan al'umma shi ne addinin musulmi shi kare ta haɗa kan musulmi shi ba ma musulmi masu yare a ƙabila daban-daban yare daban-daban su kuma yana masu yi Wani amma da yana sa su aibun bilali sun masalmanu fari ƙaba'in shattalan mahunna muhammadu لكن الصهيب مكما الروم فهذه مش بلاد الروم بلاد بلاد ابن ابي رباح مكما حبشة سلمان الفارس مكما الفارس يكي قبارك مش جدا ابي نوري دبن دبن اما لما هن محمد محمد يهد عشوري ولا تسلم عبد الله كالكشمي كالكشم مسلم لان عيقا مدى انا ما كان رسول الله مسلم تبسلنا لا يعرف الشيء حد انا زمان شو ليك الاخر حدين مسلم احدو Abauta wa Allah shi kadai amma ni na ce Allah daya kai ka ce inna Allah salisu salasa wanda ya ce uzair ibn Allah uzair ibn Allah wannan yana bauta ma rana wannan yana bauta ma wata wannan yana bauta ma iske wannan yana bauta ma dutse ko mu hadu mu zama abu guda a cikin ayyuka ba in har kana ganin abu daya ake domin ka san ka san malam ba ku ba ka da illa ga addini a irin da samu jahilin dan boko da bai san Allah ba musulmin dan boko wanda bai san Allah ba babu mai yiwa musulunci illa irin zafi wai ƙarshe idan ka tare ka tare ka tare sai ce ma to ai da duk lalibi ake yi wai lalibi ake yi ai ba wanda ya san hanyar daidai wai shi da addinin da yake yi min da lalibi yanzu don ramazan din nan da ake yi don ranar nan da ake in ba yau da ake ruwa ba wai duk wannan wai lalibi yake yi shi bai da tabbas sallolin nan biyar da yake tsarewa kullum yana yi duk lalibi ake yi wai ai ba wanda ya san hanyar daidai wai har ya sake wani da guda wai Allah shi ya san hanyar daidai yayi Allah ne shi ya san daidai ai daidai da daidai da yaki wani kuma ya ce ai hanya da yake duka wuri daya aka destination guda muka rufa hanyoyin da yake kuwa ke can bamba shi da ka sun gana neman takare takare to samu dan bugun da ta Allah gire da sakare ke gani yake waye ne amma ba gida ne na gashi ba na saboda bai san Allah ba dama ƙarshen gida ne sai an rashin wayewa ta addini waye ya addini ko bai san abcd ba waye ne ne suka ce suka ce wayewa kama wai sai mutum ya zo daga wai lalibi ake yi ya rasa yadda za a ke nan da ka tun da lalibi ake yi kai ma hanyar da ka zaɓa kake gani ta ce daidai to kaka aibata mu wancan ba shi shi ma ya gode yake ganin ta ce daidai duk lalibawa ake aljanna ake jira hanya aljanna duk wanda ya ce lalibe zai same ta wuta zai lalibe wala da ka ce lalibe za ka karbi hanya aljanna lalibe za ka yi wala wuta za ka yi da ne ne ma'anar lalibe ai ba ka ganin gaba ka baka san da kanu haka kawai ne miƙawa kake yi ka samu ka sako to duk wanda ya addini ido da kai yana lalubawa wallahi wuta zai fada saboda ita hanya aljanna ba lalibe ake ba Allah ta'ala ya gwada mu ita inna hadayna sabila imma shakiran wa in ma kafura Allah ta mai shirin dan adam mun gwada mai hanyar ga sanan wanda ake ne ta kai ga shirya. ko ya gode wa Allah ta hanyar ansa ko ya kaji sai ya mutu sai wala ta hanyar juya wa hanyar ba Allah ta kul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikeen ce wannan ita ce hanya ta ga sanan mike da nake kira zuwa gare ta ni da wanda ya bi nake kira zuwa ga Allah akan ta ni da wanda ya bi sarki ya tabbata ga Allah daga abin da ake sa masa na buɗe tarayya dan Allah ya sa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dhalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun a la'allakum tadhakkarun ko Allah tattaku Allah yace ka ce hadihi sabili wannan ita ce hanya ta a wa anna hadha sirati mustaqiman lalle wani ita ce tafarki ne tafarki na miƙe ga yana fattabi'o hukumi wala ta tabi subul ka ku bi yan hanyoyi da suke biya ga suna yan lunguna da suka rana ce biye hanyar fatafarra da kuma an sabili zai taraba ku daga hanya Allah to gaga yanzu kai da aka ce ga hanya mai kika sai da ne zaka ita hanyar da za a ta aljanna tsaye take da ƙyaƙi minta sai ka ce abin lalubi ya ke ba za a yi dai ha a tawo yanzu warin ba ku misali idan ka ɗora mutum bisa titin nan kare mai yi wadda ke wannan titin ya yi girma ƙohohin nan ƙohohin nan wayan nan bari wani misali don kusurinta sai aka yi rami bacin watan ƙofa da watan da watan ta baya da watan ta kunna wuta wannan ba sai aka bata kuɗi ba wuta da za ka shigo da mutum nan sai ka shigo da shi ido rufe an gani karhe mai sai ka shigo da shi shi masallacin tsakiyar masallacin nan sai ka saka sai ka ce to ka ba ka nemo hanya kai ta tsakaninku da Allah ko ba hudu ko jira mu mutane da ya fi ta kafa ne wuta ɗaya ce wata ba ta wuta ba mafi yin zai na kai hannu suna da wani ai ka san possibility ne ji wannan hanyar 28 28 possibility ta hiyar shi nan wannan na hanyoyi 8 bin wannan 20 a a abashi ba 20 to me yasa na sai ya shigo ido rai saboda kowa na zuwa duniya idan shirin bai san komai ba ko to sai ya shigo duniya idan shirin sai bai bai san Allah ba sai sai dalibi za ya gane hanyar da zai bi ya kai aljanna ai ga tunanin ya fada wucin jini sai aljanna kamar haka wannan ta zama tare da yawa daga cikin mutanen da ba su addini ba sai sai maka ai addinin dai lillahi yake ai dai ba wai wai har ma wai kaji wa hamma ma mutum yana yan gaba gama a yanzu duk ba wanda aka yi aka mutu a naka ne na daidai ka goma a gaba naka ne na daidai ba ai ba sai an kira naka da zuwa ba amma an gwada hanyoyin da wanda bai shi ke kan daidai ko ko ba a gwada hanyar shirya ba an gwada ta idan ka hasa a gwada ba da lafiya ake to zuwa annaba bai da amfani ke ana sai Allah ya ba kowa ya sana ba amma bai sa aka aiko annabawa dan su gwada ma hanyar saboda laliban ba zai ka haifa fada bai zuwa yanzu kana iya shiga mota kai lalaban hanya ka hau mota a ɗora ka bisa titin san sai a rihe ma ido sai a kunna ma ita a ɗora hannun ka bisa titin yaron ake tsada a ce lalaban hanya kawai ka sai ya kake tsammanin abin zuwa mu to kaga irin halakar da kake tunanin mutum zai haɗa matan to irin ta zai haɗa ma in addinin lalabe ki ai da ya tafi nan bai kai ko ina zai afkara ni kila to haka in addini ba mutum yake dalibe yake shi ma haka zai dalibu wutar jihar namu da yankara ba haka hanya haɗuwar kan al'ummar musulmi a za a bauta wa Allah shi kaɗai bauta kuma a an so tsari ta daga hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ga ni sai ada fahimta ta kai ka aje zaka sai mu fahimta Allah da abinda Allah da mu ka saukar sai mu fahimci ne to ba sai kanta haka. amma idan ba wannan ba ba za a haɗu kuma in so ake kowa sai ya haɗu da ya sai haɗa imanin nan da kowa ya yi walau sha a rabbuka la amana man bil ardi kulluhum jami'a musulunci ma da kowa ya so da Allah ya so kowa zai yi to abin da Allah bai hada ba ta kake ganin kai kana da wayo ko da baro zaka yi hada shi ba bai da zaka yi hada shi Allah sanya mu dace Allah ya ani dace ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi ibrahim lima tuhajjuna أفلا تعملون ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Allah ta'ala ya ce ya ahli kitabi ya kuma abuta littafi lima tuhajjuna fi ibrahim dan da kuke dayayya game da lamarin annabi ibrahim wa ma unzilat at-taurat wal injil illa min ba'dihi alhali ba a saukar da at-taura da injila ba sai bayan mutuwa annabi ibrahim afala ta ke shi kuma ku da hankali Allah ta'ala yake kalubalanta ahli kitabi yace dan da kuke jayayya game da annabi ibrahim kuna cewa na ku a nan wurin allah ya kun suna jayayya amma a suratul bakara allah ta'ala ya bayyana jayayya da suke yi da cewa mene ne abinda suke jayayya a kai allah cewa ya yi ah, am taquluna إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى كافرنا يأتي قل تحاجوننا بالله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا لكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وأن شيء من الله تعالى يكي إن شاء الله زوا قريب شأنا سوى ya أهل الكتاب kitabi dan me kuke الذي إبراهيم عليه السلام kuna cewa annabi ibrahim ba yahudi ne ko annabi ibrahim ba nasari ne alhali da yahudancin ko da yahudawan da nasarar da annabawan da yahudawan suke da awar an aika musu da wannan nasarar suke da awar aika musu da littafan da yahudawa ke da awar aika musu da littafan da nasarar ke da awar aika musu dukkaninsu ba a saukar da su ba sai bayan annabi ibrahim ya bar duniya to zai na zai zama bai hude kuma annabi ibrahim ya zo kafin zuwa annabi musa ya riga annabi musa zuwa ya riga annabi isa zuwa da haka sadda annabi ibrahim ya zo babu annabi musa babu attaura babu yahudawa sadda annabi ibrahim ya zo ya duniya babu annabi isa babu nasara babu injila to ta yaya zai zama bai hude kuma kawai zama nasari Allah ya ce ya ku aji jabi dan da suke jayayya game da Ibrahim kuna cewa shi na ku alhali ba a saukar da attaura da injila ba sai bayan mutuwar annabi ibrahim din Allah ce ba ku da hankali saboda hauka ne mutum ya dingina matatte ga abin da ba a yi abin ba sai bayan mataccen ya mutu sai kuma san za a yi shi ba sannan ya ce kuma yana cikin da shi aka yi a kaga hauka ya samu mutum irin wannan haukan da suke yi ɗan bida ba suna yin iri saboda yana fiye abin da ya kan bani dariya a duk lokacin da mutum ya ce ibn taymiya ma ba wahabi ne wai ibn taymiya ba wahabi ne yana cikin wahabiya ibn taymiya rahimahullah ya rasu a farkon karni na takwas a farkon karni na takwas hijira na shekara 728 yamma duniya ibn abdul wahab a cikin karni na goma sha biyu to sai ka kasa gane ta yaya waɗanda da mu yin wannan da yawa abin yana da ban mamaki kwarai na tsaura kai sai a ce ma ai ibnu taymiya ba ba wahabi ne shi ba na cikin wahabiyawa in dai wahabiyawa kana nufin masu bin al in eh, yana cikin kwarai ko amma in kana nufin yana daga cikin almajiran Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah to mutum ba ka dini shi ma bai sa abin da yake yi saboda ta yaya mutumin da kake kara wurin 500 da mutuwa sannan ya zo kuma ce kai ɗalibin gini ta yaya ta yaya ka zama ɗalibi shekara 500 da wani abu ma zarar da ke tsakanin amma a lokaci guda ce wai kuma kai ɗin da ka zo daga baya almajiri shi ne kai ɗalibi shi to ban san ta yaya ɗalibtaka take haɗuwa tsakanin lahira da duniya ba wanda ya bar duniya da wanda ya bar duniya za a ce kuma ɗalibi da malami ne kuma ya sake karatu sai ka gane yadda abin yake faruwa yadda za a abin yi to irin wannan da'awar ce ta ahlul kitabi haka su ma suke cewa annabi ibrahim bai hude ne ko ba tsari? alhali annabi ibrahim bai ma san annabi bai annabi musa ko in ce annabi musa bai tada annabi ibrahim ba balai annabi isa annabi ibrahim ya bar duniya da tazara mai nisa sannan malaman dani na tsakanin annabi isa da shi ne na ƙarshe da annabi ibrahim sai da aka yi zamani guda tur sannan ya zo kusan shekara dubu ke tazara da ke da kanun to ta yanzu da mabiyin shi ka san irin wannan da'awar ɗaya eh, shi a masu yi ta game da annabi ibrahim suka ce annabi ibrahim ma dan shi'a ne shi a sayyidina ali saboda Allah ya ce inda ni shi'atihi wai na cikin in shi a sayyidina ali ba da Allah ya ce wa inda ni shi'atihi la ibrahim da haka wai shi ma annabi ibrahim yana cikin in shi'ar annabi sayyidina ali da haka dan shi'a ne shi yanzu ko manzo Allah ka ce yana cikin in shi'a sayyidina ali tunda shi nan ba ta fara ba sai bayan manzan Allah ya bar duniya hakan a zamanin manzan Allah ba a san shi'a ba sai ma ƙarshen rayuwar halifofin nan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarshe sannan aka fara ganin To wa annabi Ibrahim ba dan shi'a ne shi ma kaga mafi na Ali ne kenan shi ma bin na Ali ne fa Allah ya ce afala ta gidu shi ba ku da hankali kaga wannan gwada hauka ne ita wannan hauka ne tsagwaranta in ka tashi ka dan dawo na kusa kusa da kai da zamanin ka ba ya yi kusa yanzu idan mutum ya ce dan bodiyo Allah ya masa rama yana tare da cikin fahimtar shi ai gara sai ga abun dan kusa kusa ne ka zo rabba sai nisa ba amma ka ketare ka ketare ka ketare da zaki fi annabi Ibrahim ta ga ga ka tambaya shi cikin kwayoyi wata kala yake ta hauka ne kamar da Allah ya ce afala taqilun Allah ya ce shin ba ku da hankali Allah ce ha antum haula ihajatu fi malakum bil ilm yace ga ku dai ku din nan kun yi zayayya cikin abin da kuke da ilimi abin da yazo a cikin littafin ku kuna zayayya akai saboda kuna da ilimi game da shi kun san abin da aka faɗi cikin littafin ku amma falima tuhaduna fi malakum lakum bil ilm dan ne kuke zayayya game da abin da ba ku da ilimi cikin tunda ba su da ilimin annabi Ibrahim wane ne shi akan me ya rayu me yasa za ku dinga zayayya akan wannan wanda ba ku san shi ba Allah ya ce wallahu ya alamu. Allah shi ya sani wa antum la ta'lamun amma ku ku sani ma'ana kai da ya ka abin da da ilimi ai ga kare martaba ilimin da ka samu ko amma kai da ya kan abin da baka da ilimi baka da ilimi kai ga ya zama jidali rikici ne kawai da da zaune tsaye da rashin sa a zauna lafiya saboda da me za ka kare abin da kake da awar tun da baka da ilimi akan abu Da ku jayayya fa akan abin da kuke da ilimi ba abin da ba ba kuna da dama ta kara abin da kuka sani to amma kuma jayayya kan abin da ba ku da ilimi shi kuma wannan hauka ne rashin lissafin shi Allah ta dan me za ku jayayya kan abin da ba ku da ilimi kan shi ku sai dole da kiya sai kun tabbatar da Annabi Ibrahim bai hude ne kuma nisari alhali ba ku da ilimin da ya tabbatar muku cewa Annabi Ibrahim da haka Allah ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi ya sani ku kan ba ku sani ba Allah ta'ala ya sanar da mu abin da zai amfane mu حوار إدمي أفغاني وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته